بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه <coughs> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan rana a wannan masallaci na madina da ke garin jos unguwar labor office da ke dilimi inda muke karatunmu na wannan littafi muktasar manhajul qasidin na ibnu kudama alaihi rahmatullah a yau ma Allah subhanahu wa ta'ala kaddari dawonmu inda za mu tashi a majalisinmu na sittin daidai wanda ya dace da kitabu adabil uzla Bala ya ce kitabu adabil uzla uzla shine keɓewa da gudun jama'a don gudun fitina ba wai uzla mai ma'anan kyamar mutane ba da ƙin cakuduwa da su don gudun gujewa ɗawainiya ko kuma kyamar su. don talaucin da Allah ya jarabe su da shi ko wani abu makamancin wannan galibin malamai suka ce uzla lokacin da duniya ta rikice al'umma suka lalace ka zaɓi wani bu ka keɓe ka ɓuya kana bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi ake nufi da uzla akwai kuma haƙuri da zama cikin jama'a da haƙuri da yanayin zamantakewar al'umma shine mukhalata dukkan kowanne yana da nashi alkhairan kuma yana da nashi matsalolin wanne ne ya fi a cikinsu? shin ka keɓe kanka ka lazinci ibada ba ruwanka da jama'a ko kuma a kai haƙuri da damuwoyinsu ka zauna cikinsu kowanne yana da muhimmancinsa sosai wanda malam zai mana tsokaci a kai sai dai a bisa kyautata zato bayanan da ya yi yana fifita ɓangaren usla akan mukhalafa Allah ya sa mu dace malam ce ikhtalafan nasu fil uzlati wal mukhalafati ayyatuhuma afdal mana malamai sun yi sabani ka kebe kanka ka lazimci ibada ko kuma ka zauna da jama'a kana ibadar kuma kana haƙurin zamantakewanka da su wanne ne fi? ma anna kulla wahidatin minhuma la tanfakku an fawaid wa ghawaid ce duk da cewa kowannen su akwai fa'idojin da yake da su akwai matsalolin da kuma yake da su wa aktharu zuhad ikhtaru al mafi yawa daga cikin malaman da ke zuhudu ma'ana gujewa duniya sun zaɓi keɓewa wa kansu ba sa cakuduwa da mutane sun keɓe sun ware wani wuri ko wani da suke zaune suke wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta sun takaitu da iya ɗan abin da za su samu na ci da sha ba su damu da hidima ta duniya ba wa mimman zaba ila ikhtiyaril uzla sufyanu thawri Wa Ibrahim وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي في آخرين Ma'ana wayannan daga cikin maluman da Bala ya kawo sun zaɓi ra'ayin keɓewa da rashin cakuɗuwa da mutane wa mimman zahaba ila istihbab al akwai sa'id ibn musayyib wa shuraih al-qadi kenan wa sha'bi wa ibn al-mubarak fi akharin wayannan su ma suna daga cikin maluman da malam ya kawo wanda sun zaɓi haƙuri da zamantakewa da mutane da haƙuri da damoyin da za su iya kawowa kana mai jurewa kana kuma amru bil ma'ruf yi anil munkar shi ma da ladansa da falalarsa ya zaɓi wannan wayannan maluman sun zaɓi hakan ya bi ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج kowanne kuma da hujjojinsa duk abin da malami ya ɗauka ka kaga ya lazimce shi yana yi ba zai rasa wata hujja da ya dogara da ita ba takan iya zama daidai takan iya zama kuma kuskure a matsayinsa na ɗan adam tunda shi ɗin ba wahayi ake masa ba balle a ce duk abin da ya ɗauka daidai ne to aƙidar ahalus sunna ba sa ƙaddasa wani mutum guda ɗaya a ce duk abin da ya faɗa daidai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam malik ya kafa ka'ida kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad kowaye a duniya duk darajarsa zai iya magana a ɗauka kuma zai iya yi a ajiye wanda ba a masa haka sai ce illa sahibu hadal qabr ki sai me wannan kabari ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ana masa wahayi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai dora ka kai na addini to ba san ransa bane wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala yace amma hujjatul awwalin wanda suka zabi keɓewa faqad rawa ko ruwiya fi sahihain min hadith abu sa'id قال قيل يا رسول الله ayyun الناس خير قال رجل يجاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك wannan yana daga cikin hujjojin da malaman suka kawo an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi kai a cikin wayannan mutane wanne ne yafi alkhairi rajulun yujahidu bi nafsihi wa mali wannan ya fita yana jihadi da ransa da dukiyarsa wa rajulun fi sha'bin min ash-shi'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min sharri ga kuma wani ya ɓuya ya keɓe kansa yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wanda ya ɗarsu ko kuma wani sharrin wannan ɗin ya shafe shi mana bai cutar da wani ba balle a ce ya yi bai ci naman wani ba bai yi wani abu da wani zai cutu da shi ba a cikin nan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi khair ma'ana wanne ne yafi alkhairi a hadisin uqbatu ibn amir kuma yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama me hanyar tsira me zan bi in tsira annabi yace amlik alayka lisanak ka kiyaye harshenka sana ka kiyaye bakinka dangane da maganganun da zaka yi game da wasu domin ji abin da zaka faɗa kutiba laka aw alayk za a rubuta maka lada ne ko zunubi to ka kiyaye bakinka wal aka baiki kuma gidanka ya wadace ka mana karka tsallaka zuwa gidan wani ka takaita da damuwoyin gidanka ya za ka yi ka gyara gidanka wa in wabki ala khati'ati kuma ka zauna kai ta kuka akan wasu kurakuranka da ka aikata wasu laifuffukanka ka rika tuno su kana nuna damuwa da kuma alhinin me yasa ka aikata su قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه bainan أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه سعد بن أبي وقاص كميكي تشوى zan so a ce tsakanina da mutane akwai kofa da na gina ta ƙarfe kaga wancan lokacin ma babu karafunan da za su yi kofofin amma ya sauwara abun wanda inda a yanzu ne abu ne da zaka ganshi a fili wanda mutane suke yi yace la yukallimuni ahad wala ukallimu ba me mun magana ni ma bana masa hatta alqa Allah subhanahu har na hadu da Allah subhanahu ta'ala. kaga duk wannan yana nuna karkata zuwa ga me zuwa ga kebewa kuma wayannan hadisan sun faru ne lokacin da ake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke hasasowa sahabbai da sauran musulmai wani lokaci da zai zo fitintunu za su yawa kuma an yi lokacin da fitintunun suka yi kamari tun wasu sahabban suna raye har zuwa kuma bayan karewar lokacin sahabbai wanda duniya ta ci gaba da lalacewa da fitintunu kala-kala wanda inda sahabban suna irin wannan zamanin da muke to la shakka da wuya wani ya gansu za su keɓe kansu daga rikice-rikicen duniya da hayaniyan duniya kamar kenan wayannan mutane da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kamar ya fifita mutumin da zai keɓe ya zauna afdalu mimman kharaja yujahidu bi nafsi wa mali duk da cewa a wurare da yawa an fifita wanda zai fita bi malihi wa nafsihi wa lam yarji bi shay bai dawo da komai ba Allah subhanahu wataala <clears throat> ya kamanta wanda zai yi jihadi da kansa da wanda zai yi jihadi da kudinsa da kansa Allah ya ce ya fifita wanda zai da kudinsa da kansa to amma ana maganan waɗannan jihadi kala biyu kenan wanne ne yafi amma ana maganan kuma lokacin fitan ka keɓe kanka karka shiga wannan rububin to yafi maka alkhairi kuma domin mai wani rububi ne wanda kowa yuqatilu bi yana faɗa ne da abin da yake ganin shine daidai to shi yasa ahlus sunna ba su cika shiga rikici wanda ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aqidar su anan shine tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ko yaf'alun to saboda haka sun gabata abubuwan da suka yi Allah shi ya san wanda ya fi gaskiya a ciki saboda haka ne ma dukkansu da wanda ya yi yaƙin da wanda aka yaƙa galibi ana kyautata musu zato ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ibn mas'ud radiyallahu an kunu yanabi al-ilm masabih layl أحلاس البيوت جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض عبد الله بن مسعود يكي فأي تد متاني انزيو تو كزم ون كزم ينابيع العلم وانتي ينبوع جمعه ينابيع معنى كمروني اندرارون علمي wani abu da za a amfana da kai na ilmi ka zamanto kullum a shagaltuwa kake wajen neman ilmi da ba da shi hakan zai sa ka zamanto kamar masabihul lai fitilu ne na dare da suke haska ka wuri kamar kenan in dare ya yi ba fitila tafiya za ta wahala to haka in ka zama mai ilmin da ake amfanuwa da kai in babu kai al'umma za su shiga wani yanayi ahlasul buyut mutanen da suka lazimci gidajensu judadul qulub wanda kullun zukatansu a maimaituwa suke wajen tafarkin Allah subhanahu wataala duk abin da zai kara musu imani suna jaddada shi suna maimaita shi suna yin shi shi yasa imani yana bukatan maimaituwa ma'ana yana bukatan abun da zai rika zaburar da shi yana ƙara kyau ba a barinsa a daskare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zukata da muke gani masu karɓan imanin sukan tsufa kamar yadda riga take tsufa in rigarka ta tsufa ta rididdige sai ka daina ganin kimarta ƙarshe ka nemi yadda ita to hakan kai sake zuciyarka ta lalace ba wani abu da yake ƙara mata yake pompin imanin ciki to wallahi za ta zo ta rugurguje ka daina ganin ma ka zama wani iri kawai ka saki hanya ba ka sani ba shi yasa imani yana buƙatar abin da zai rika ƙara shi sayyidina umar radiyallahu anhu in ya ga sahabbai ana zaune an shagala da hirarrakin duniya zai ce ta'alau nazdad imanan ku zo mu ƙara imani to daga nan kuma sai a zauna a yi alula a zauna a kama wasu azkar ko kuma a raba ƙur'ani a yi ta karanta wannan zai ƙara wa mutane imani akan a ce ka zauna ka shagala in yau kullum damar ku banda hirarrakin duniya da siyasa da bol da ihwa-ihwa da hayaniya to tun fa ba ka gane cewa ka kusa ciki ka narke har wata ran za ka narken ka sani ba ambaton Allah ba zikiri ba wa'azi har sai ta kai ga in an zo ana wa'azi ce kai fa ana zama ana hira ka kama wani wa'azi to kaga zuciya ta ruguje ta lalace ke, to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce zuciya na radaddagewa ta tsufa kamar yanda rigarka take tsufa kuma ta tsufa kana kokarin mata kwaskwarima in baka da halin sayan wata za ga an so masa mata starch ta danyi karfi ta danyi kyau an su an daina sa ta sosai sai lokaci bayan lokaci an so mu gyara nan ya yage nan ya duk dai dan kar a gane ta har didige. to ana tafi ana tafi dai dole a yadda ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fasalullaha an yujaddida al-iman fi qulubi ku rika roƙon Allah ya jaddada muku imanin nan to roƙon Allah kuma kadai ba zai ba sai da bin hanyoyin kana zuwa majalisul ilm kana dan jin wa'azi kana dan jin wannan qala Allahu qala Rasulullah kana rike daya kana rike biyu to yafi a ce baka da wannan lokacin a rayuwa wallahi da haka da haka in baka da wannan lokacin komai zai lalace maka to saboda haka Abdullahi bin Mas'ud yake cewa kullum ku rika kokarin me zai jaddada wa zukatanku imani ya tufafin tufafinku kuma kar ku damu da kyansa kar ka damu da kullun kai sai ka yi sabon ka kullun kai sai an ganka face face a'a ba laifi bane a ganka face face din anna Allah jamil yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana so ka zama mai kyau kuma ka zama cikin tsafta ka zama cikin yanayi mai tsari ba laifi bane to amma kai ya zama kullun hammuka shine wannan damuwarka shine wannan kullun sai ya to me ta isa abdul dunya ta isa abdul dinar ta isa abdul qadir yace mai neman duniya ya wahala mai neman kuɗi ya wahala mai neman gyara gunkwanci kwanciya gyara kayan jiki duk yana cikin wahala yace na fi ahli sama in kun zama haka to jama'ar da ke sama za su san ku za a san ku su waye jama'ar da ke sama su ne mala'iku mana Allah zai sa a so ku mala'iku su rika shaukin ku suna sha'awan su gan ku su zauna da ku wa tukhfuna ala ahli al-ard amma a duniya ba wanda ya san ku ba wanda ya damu da ku ba wanda yake waiwayen lamarin saboda me kun rungumi Allah subhanahu wata'ala kun koma kun kebe kun rungumi Allah subhanahu wata'ala galibi sai ka samu wasu suna nan a duniya a wajen Allah masu daraja ne amma a duniyar ba wanda ya damu da su shi yasa ba a raina mutum ala shaklihi wa zahiri wajen ka ga mutum haka kawai ka raina shi ka wulakanta shi annabi ya ce rubba aka agbara madfu'un lahul abuwa lau aksan ala Allah ce za ka ga wani mutum dukun dukun da shi da zai zo ya kwankwasa kofa a leko ma za a daɗa rufewa ne wannan damuwa ne kawai ce to wallahi irinsa wani yana da kima a wajen allan da da zai yi rantsuwa Allah ba zai kunyata shi yi kafara sai an yi abin da ya ce za a yi inda ya rantsi wa qala abu darda radiyallahu anhu yace ni'ma sawma'atul mar'i almuslimi baituhu ni'ma sawma'atul mar'i almuslim baituhu yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarahu wa iyyakum wa majalisil aswa fa innaha tulhi wa tulghi abu darda yake cewa ni'ma sauma'atil mar'il muslim baitu yace san barka da ɗakin mutum musulmi ya zamanto iya gidansa ya kufu lisanahu yana kame harshensa daga wuta daga maganganu akan mutane wa farjahu yana kame farjinsa daga aikata alfahsha wa basarahu yana kame idansa daga kalle-kalle na banza wannan a zamanin fa da babu kayan zamani ke domin yanzu fitinar ne kana iya keɓewan ma ya zama tare da ɓarnar ka keɓe kaga jihadin yana dobulin kenan zamani na ƙara nisa jihadin yana ƙara nauwa'uwa kala-kala don yanzu ba wani burgewa ko kuma ba wani burgewa ba ne ko kuma in ba dai eh, yanda musulunci yace alayka bi husni dhann zannu bil mu'minina khairan ka rika wa mu'minai zaton alkhairi to a wancan lokacin mutum ya kebe zahirinsa ya fi nuna alkhairi yanzu kuma mutum ya kebe ba lalle bane za kebewan ya zama alkhairi gare shi domin zai iya kebewan baya ma san cakuduwa da mutane sai wayarsa anan shi da wayar suke barnar ko take lalata shi mun ba abun da babu a ciki na alkhairi da shari silahun ne zo haddai in ma ya yanka ka ko ka yanka shi saboda haka ashe keɓewan yanzu yana buƙatar ne sanin Allah subhanahu wa da wakan karoki Allah ya baka tsoronsa fil khalwa a ɓoye in ka ɓuya Allah ya sa maka tsoron Allah in ka ɓuya ba mai ganin ka ba wanda ya san me kake yi to nan ne za ka tsira amma yin wancan zamanin ba wa nan fitintunun to mutum zai kame harshensa zai kame farjinsa zai kame idansa amma a yanzu nan fitintunun za su iya jefa ka daga kallo zuwa tunani zuwa wasu abubuwa marasa daɗi Allah ya sauwaka amma Allah ya baka tsoronsa lokacin da kake koye to ka dace yace wa iyyakum wa majalisul aswa ina jan ku da zaman kasuwa zaman daba zama mara amfani wani abin da yasa aka kushe kasuwa domin nan ne matattaran shedan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan kunnen ka karka zama farkon wanda ake bude kasuwa da shi kuma karka zama kai ne last daga kai an rufe yi kokari kana tsakiya tsakiya an dan shi shiga kai ma ka shiga ana shirin tashi ka fito to amma wani shi alfahari ma yake mu fa kagan mu nan kullum fa daga ina muke nema ina za mu nema da mu ake budewa da mu ake rufewa ai ba burgewa ba ne kai ka zama kenan kullum a nema kake to wannan neman zai shagaltar da kai baka da wani lokaci na ambaton Allah baka da wani lokaci na abin da ya kamata kai babban abin da yake haifar da wasu abubuwa muna shiga wasu abubuwan ba koyanzu muke ba waye in ya samu jari zai yi kasuwanci yake tambayar ya ake yin kasuwanci a shari'a me ya ladabin ɗan kasuwa kai a matsayinka na ne siye da sayarwa akwai wasu lajuba da musulunci ya tsara maka ka san su da yawa wani yanzu ka tambaye shi yana kasuwanci shi abin da ya sani kawai je sai da kayan sai samu kuɗi kawai baya bukatan a koya to abin da ya kamata a koyan ma ba a koyansa balle wannan da muke ganin kawai al'amari ne na rayuwa shari'a ta ba mu dama mu nemi kuɗi shikenan Allah ya kyauta saboda haka hatta kasuwanci yana da tsari to kaga kasuwa dai matattara ne na shedan so ake kaje kai biyan bukatar ka kafta a duk wani majalisi da ba ambaton asa, <coughs> to akwai damuwa fa innaha tulhi za ta shagaltar da kai watulbi ƙarshe ma ta kai ka tabaro shi yasa duk majalisin da ka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka tashi to kai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to duk abin da aka yi a majalisin na sabo wannan zai iya kankare maka su matukar baka ci naman wani ba in ka ci naman wani dukkan farasin majlis ba sai ka nemi fi ma da ya kaje ka ne a ɗazu ka zo wucewa wallahi mun ganka mutum daga nesa mun ɗan ce ma kaza kaga sai ka nemi fi ma ka ji wannan kunyar a yafi ma ya fi ka bari a je lahira ranar da babu wani abu da zai biya illa hasanatuka ko sayyi'ati Allah ya kare mu وقال داود الطائي فر من الناس كما تفر من الأسد ka guji mutane fa kamar yadda in ka hango zaki zaka gudu to haka mutane su kai kokari kaga cewa kana kaffa kaffa da su wa qala abu muhalhil akhadha bi yadi sufyan ath-thawri wa akhrajani ila al-jibanati fa'tazalna nahiyatan فبكى ثم قال يا أبا مهلك إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل وليكن همك مرمة كمرمة جهازك yace abu muhalil yake cewa ɗaya daga cikin magabata da suka yi baya-baya ko ce suka ɗan ja baya sosai daga tabi'ai yake cewa sufiyanu sauri wata rana ya kama hannuna sai ya fita da ni zuwa bayan gari fa'atazalna hiyatar, mun bar gari mun bar irin inda mutane suke sai muka ɗan keɓe gefe guda sai kawai na ga yana kuka fa yana kuka yana jimamin rayuwa sai yake ce min ya aba muhalli in istata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan fafa'al yake kai inda yanda za a yi kar ka zauna da kowa a zamaninka yi kokarin yin haka walakum hammuka damuwarka kullun shine marmatu jihazi ma'ana iya inda bukatarka take damuwarka kullun iya inda bukatarka take iya inda zaka yi solving ɗin damuwar gidanka da abin da zaka ci ka sha da kuma ka ci gaba da ibada wa Allah subhanahu in zai yi kaga wannan zamani ne fa da ya daɗe da wucewa wanda kowane barna kake tunani a wancan zamanin yanzu ta dama wannan tashin yi wannan duka malam ya kawo ne a matsayin hujja na waɗanda suke ganin ka keɓe ya fi ka cakuɗu da mutane to yanzu kuma ga wayanda suke ganin cakuduwan ya fi ka keɓe domin akwai nashi alkhairin kamar yadda ya faɗa kowanne da alherinsa kuma kowanne da matsalarsa to yayin da ka ji na wannan sai ka gane eh shi ma ga wani tasiri ko wani amfanuwa da zaka yi kana zama da mutane yace wa amma hujjatu man ikhtara al mukhalata fa min zalika qawlu an nabi sallallahu alaihi wasallama al mu'minu alladhi yukhalifu an nas wa yasbiru ala adahum khairun min allazi la yukhalifuhum wa la yasbiru ala azab annabi sallallahu alaihi wasallam yace muminin da yake zama da mutane ya cakudu da su yayi hakuri da cutar da shi da za su yi wajen magana ne wajen mu'amala ne wajen zamantakewa na gida ne makwabci ne mara daɗi da sauransu kai hakuri khairun min allazi la yukhalifuhum Ya ce ya fi alkhairi kan wanda shi baya zama da su wala yasbiru ala azaw <coughs> kuma bai haƙuri a bisa cutarwar su wannan hadisin kusan za mu iya cewa bai shafe wa’yancin maganganun da suka gabata domin me domin wannan in ka dubi zahirinsa yana nuna muminin da yake kyamar zama da mutane shi gudunsu da ya yi ba ya gudu ba ne saboda ɓarnarsu ko lalacewan zamani wayancan bayanan da muka yi kuma duka lokacin da zamani ya lalace ka fahimci zaman ta kewaka da mutane da ƙyarka iya gyara su kuma ɓarna dama an tewaita galibi mai al'umma suke da wurwuri za ga al'umma su lalace saɓanin gyara gyara yana zuwa a hankali yau za a iya lalacewa mutum goma amma sai a yi kwana goma baka gyara mutum ɗaya ba saboda haka ashe wannan hadisin ba yana nuna maka kaucewa da wa'ancan suka yi shine irin wanda wannan hadisin yake nuna abu a wannan yana nuna maka mutumin da yake gudun jama'a ne baya son zama da su kuma galibi masu yin hakan suna yin hakan ne don gudun mai nauyi da ɗawainiya suna ganin cewa su yanzu Allah subhanahu wata'ala ya tarfa wa garin su nono al'umma kuma za su rika hango su suna bukatan taimako kuma su ba san haka da wari su gudu to da duniyan ta rikice wasu da sun gudun yanzu dole jama'an suke so kuma sun dawo wahtajju bi ashiya ghayra zalika da'ifa la ta biha hujjatun ala zalik yace to da wannan bayanin da malam ya kawo zai nuna maka cewa shi ma yurajjihu za janibal uzlati ala janibil mukhalaf yace sun kawo su hujjoji amma masu rauni yace ba za su iya zama sun danne wa'ancan hujjoji na keɓewan ba minha qaulullahi ta'ala ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات إتي هذا ضعيف murad المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة في wannan ayar tana cewa kada ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu suka yi saɓani bayan hujjoji ya zo musu to wannan ayar galibi akan yi magana ne akan ra'ayi na mazhabobi ko ra'ayi na wasu hujjoji na shari'a ba ana maganan cewa wai in ka ware shine kaman ka rabu da jama'a ko kun samu sabani ba a kai ka gudu ne saboda lalacewan zamani shi sa yace kafa hujja da wannan hujja ce mai rauni wahtajju aidan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la hijrata fawqa thalath qalu al wal uzlatu hajrun bil kulliyah suka kafa hujja annabi ya ce karka guje wa ‘yan uwanka musulmi tsawon kwana uku to in ka kauce gaba ɗaya ba ruwanka da su ai kamar ma ka rabu da su ne gaba ɗaya shi ma ce wa haza da'if wannan kuma shi ma ba hujja bane ya annal murada bihi qat'ul kalami was salam wal mukhalaqati al mu'tada abinda kawai ake nufi la hijrata fawqa salat shine ka daina wa mutane magana ka daina sallama ka daina zama da su shi ko uzla za ka iya fitowa ka yi harkokinka ku haɗu da wanda ka sani ku gaisa da sauransu ba gaba kuke yi ba shi ya jiru fauka salat ɗin maganan gaba ne ce bayi dace ba da musulmi da musulmi su yi gaba fiye da kwana uku suna wuce kwana uku to shi kenan an daina karɓar aikinsu na alheri duk abin da suka yi na lada aka yi sama da shi ranar ka isar da ayyuka zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai ce ku jinkirta ma waɗannan sai sun yi sulhu mun karanta wannan adabul mufrad saboda haka ashe bai dace mutum ya rika gaba da dan uwansa musulmi ba wani kaji yana cewa tsakaninsa da wane sun shekara ba sa magana kuma har yana iya bada labari kuma dan uwansa ne musulmi to duk abin da zai faru da dan uwanka musulmi to karka yadda shi dan ya shiga tsakanin yanda za ku yi gabar da ko sallama ba ku yi ba dole bane sai kun ci gaba da mu'amala ɗari bisa ɗari yana zuwa gidanka kana zuwa nashi kana gayyata su wasu abubuwan a'a zuciyarka ba ta nutsu da ci gaba da mu'amala da shi ba to sai ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwa musulmi almuslimu akul muslim za ka masa sallama in ka gan a wuri za ku gaisa amma dai ba ka jinsa a jikin da za ku yi mu'amala mai ƙwari amma karka yadda a ce ko sallama ba ta haɗa ka da mutum kuma in ka gan shi a wuri kana ƙoƙarin kaucewa ko kar ma ku haɗu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta hasadu wa la ta dabaru wa la ta baghadu kaga duk wannan yana daga ciki kar ku wa juna hasada kar ku juya wa juna baya kar ku yanke alaka da juna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda haka ta faru da su to mafi alkhairi a cikin mutum biyin wanda ya fara wa dan uwansa sallama kuma aka ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu me zai sa a ce fa aslihu inda ba inda ba za a yi sabanin ba ba rami me ka rami kaga ba haushe in ya ce ma ba rami me ka rami in ka ji mutum ya zo yana ce maka ka je kawai ba rami a wajen me ya kawo ya ce ma ba ramin abu ai dole akwai kenan to saboda haka tunda aka ce fa aslihu ya nuna dole akwai sabani in babu me yasa za a ce fa aslihu kenan dole za a samu sabani yau da gobe ba abin da ta bari saboda haka mu fahimci wannan almuhim wannan shi ma hujjar ba hujja bace bayan malam ya kawo wa'annan hujjoji guda biyu <coughs> sai yake ya kuma nuna maka ga inda ya karkata sai yake so ya gaya maka cewa faslun fi zikri fawaidil uzlati wa gawainiha wa kashful haqqi fi fadliha yanzu zai gaya ma amfaninta da kuma rashin amfaninta in ka keɓen ga amfanin da zaka iya samu ga kuma matsalar da za ta iya biyowa baya sannan me yafi dacewa a ƙarshe zai faɗi me ya fi dacewa ya ce ilam an na ƙtilafan nasi fi haza aizan huwa ka ƙtilafihim fi fadilatin nikahi wal uzuba ya ce saɓanin da aka samu a nan ana kamanta shi ne da saɓanin yin aure ko rashinsa shin na yi aure shi ya fi ko in zauna haka ba aure in ce na shagaltu da ibada An yi kotun wasu malamai da dama in ce ba su yi aure ba wanne ya fi ya ce kamar haka ne waƙar zakarna an na zalika ya talifu bi tilafin ahwali wal ashkas an yi bayani a baya can cewa shi harkar aure ya danganta dangane da mutum da mutum shi yasa hukuncin aure ba a masa guda ɗaya malamai suka kassama aure hasba al-ahkam at talhamsa, al hukumce hukumce da suke hawa kan baligi guda biyar malaman usul fiqh suka ce akwai abin da ya zama dole akwai abin da ya zama mustahabi akwai wanda za a bar shi ya raba kafa in ya ga dama in ya ga dama ya bari akwai wanda yin ma haramun ne a wajensa akwai yin da kuma barinsa ya fi duk mun yi bayanin waɗannan a wurare a fagen aure yace to saboda haka sa ya danganta daga mutum zuwa mutum kenan kamar yana so ya ce, kebewan ma ya danganta daga mutum zuwa mutum kamar yanda muka yi bayani dangane da cakuduwa da masu hali da rashin cakuduwa da su kuka ce karka cakudu da su ya danganta in ka san zaka ware kuma ka rika hasashe da jin cewa kai da fanna tare da wani da yanzu na samu kaza ko da wani ya aiko min da kaza ko da an samu kaza dai wani abu dai ko ranka yana allake da shi kuma kai ka ware kuma kana tunanin wai kai haka ne ta abudan to baka da ƙwarin imanin da zaka yi haka dawo ku zauna tare ka amfana shi kaman ciwo ne kai magabatan da sun ji ciwo ba sa neman magani sun yadda Allah da ya kawo ciwo shi zai ɗauke to ƙarfin imanin ya sa haka suke zaune sai aka lissafa sai aka ba su matsayin da ya dukulun aljannata bi isa saboda ƙarfin imaninsu da Allah to sai ka ji labarinsu sai ka ce barin gwada kuma da ka gwadan aka ɗau lokaci ka ga ciwon nan fa bai da niyan warkewa sai ka soma damuwa ba anya ba zan cuci kaina ba kuwa anya anya to kaga baka donan ƙarfin imani to tun farko karka gwada kawai in ciwo ya zo ne magani je ka gun likita ba laifi bane shi ma wannan kowa da gwargwadon karfin imaninsa to haka uzlan kenan in ka san zan ware saboda duniya ta ta rikice kuma ya zaman ranka yana ɗarfa da wani abu da inda kana cikin mutane zaka samu to ka ka raba kafa to kar ka soma yi abin da zaka iya fattaqullaha mastata kana iya zama da jama'a kuma ya zama kayi wani jihadi da ranka wanda za ka iya samun aljanna gobe kiyama ba tare da kuma ka ta ba ya ce faka zalikal ƙaunu fi ma na fihi haka maganan nan take a cikin maganar uzla ko mukhalata falnadkur awwalan fawaid al-uzla wa hiya sittun yace yanzu bar mu faɗi wasu amfani da za ka iya samu in ka ware abu ne malin ya kawo na farkon su yace al-faragu ibada la shakka in ka ware ba wani abu da ya shagalce ka kamar yadda muka ce a zamanin da muke in kana son ka ware din babban misali a ce zaka shiga itikafi da azumi azumi ya doso goman karshe ya zo zaka shiga itikafi sai ka tattara wayoyinka ka ajiye su a gida ka kulle su kaga me ya kai ka ibada zalla amma ka tafi da waya ka shiga masallaci kai ne facebook kai ne whatsapp kai ne wannan kai ne wannan in shago ne da kai an zo ana tambayin abu a san kudinsa ba an ɗau hotonsa an aiko ma tawazo ka gani ka tura amsa A kaga akwai aiki kenan ba kebewa kenan ba shagaltuwa da ibada a zamanin da muke dole sai ka auna abin sosai yanzu wani ya zo darasin nan a ce kashe wayarka na awa ɗaya da zamu ba zai iya ba ya kashe ta ya shagaltu domin ita waya da kake gani wallahi iblisiyar awa ce in dai tana kunne haka kawai sai ka ji kamar an kira ka kuma a duk yanayin da ka saka ta wallahi haka take in ba ta vibrating to za in ka ji za ka rika jin kamar wani ringin haka kamar irin ringin to yana tashi sai ka ciro kuma ka za ashe ba ita bace in ba biretin ka saka haka sai ka rika ji a jikinka kamar wani dirdir haka in ka ciro kuma ka gaba ko bane me ya kawo haka da kashe ta kai rin kai kayi yakinin ta mutu in mota ce da kai ka batta a can shikenan abin da ya kawo ka shi zaka yi ka nan ma wani hijima ce sosai saboda haka in ka keɓe la shakka za shagaltu da ibada amma kar ya zama irin mu na yanzu ka keɓe ga kayan shagaltuwa a tare da ke wal has bi munajati Allah subhana <coughs> zaka samu wani jin daɗi? mu'anasa shine kaman a ce kai ne ka samu wani aboki da kuka shaku kuna hira ba ku asar rabuwa ko a ce kana neman aure auren da kake so ake son ka ka je kuna taɗi? sai a yi sha biyun dare ka kaga baka san daren yayi ba to haka mai ambaton Allah wallahi idan ya ji wanda ya san ɗanɗanon ganawa da ubangiji to shi ma sai ka ga daren ya masa bi sani ba kamar karatun alkur'ani wallahi in ka saba da shi kana yinsa har ya zama maka jiki to haka za ka riƙa yinsa ba ka san san da dare zai yi ba ba ka sani ba to kowa da yadda ya karkata da inda ya karkata to keɓewa dai zai sa maka me shagaltuwa da ibada jin daɗin tattaunawa da ubangiji subhanahu wataala fa inna zalika yastadi faragan wannan lalle yana buƙatan keɓewa. wala faraga ma al mukhalata kuma lalle in ka kuɗi da jama'a la shakka hakan zai wahala to haka a yi ne yan kuka cika a wuri kuna kusa kusa da juna ba lalle ku shagaltu da ibada karshe kana cikin yi wani ya je koma wata tambaya a ya je koma wata magana a yi wannan daga nan sai ga kun saki harkar da ta kawo ku kun kama wata daban fal'uzlatu wasilatun ila ya ce lallai keɓewa, hanya ce da za ta sa ka ji daɗin ganawa da ubangiji subhanahu wataala khususan fil bidaya ce musamman a farko farko lokacin da ka shigo abun da nishaɗi, domin kowace ibada tana da nishaɗi. tun kan ka gajiya to ka zamanto nishaɗinka ya kai ka zuwa ga abin da zai baka amfani mai yawa qila li ba'd hukama ila ayyi shay'in afda afdi bihim إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة har iya ina ne keɓewansu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da gudun duniya iya ina ya kai su me suka samu ana ganin ana yin wannan tambayar wani lokaci don isgili wa mutane cewa da kullum shi ya keɓe ya zaƙe wani mai samu ne wa me yake samu Kullum shi kenan ba ci gaba sai wahala kamar kai ne ka kama harkar ustazanci ka shiga jami'a gana karanta musulunci kana karanta wani larabcinka sai ka ji wani ya ce ma wallahi ni kana ban tausayi wai kana ɓata lokaci ba ka da abin yi So, da dama duk karatun sana'a ce ba ana yin sa don addini ba to in ka kama na addini kuma sai ana ka ɓata lokaci to akan yi wa mutane irin wannan to amma wani irin wannan tambaye ne ana ga kaman ba amfani kamar yadda aka taɓa yi wa salmanul faris ana so a raina masa addini ke kun ci annabinku ya koya muku komai ke har kashi ya koya muku yake kwarai ya koya mana ina za fuskanta a wace kafa zamu dogara da ita mun tsuguna da wani hannu zamu yi tsarki to sai kuma suka yi turus ai su ka lalle wannan addinin bai bar komai ba tunda har bayan gida sai da ya koyar da yadda za a yi shi lalle wannan addinin ba na wasa ba to haka shi ma ana masa tambayan sai ce ilal unsi billah yace wayannan da kake ganin ba komai ba da suke yi ba amfani me suka samu to ya samar musu sanin jin dadin ganawa da ubangiji wani ba kowa bane za a yi sallah ya zauna a masallaci yayi wasu azka ko wasu nafilfilu bal wani abu ya haɗa ka da shi kana nafilar haushin ka yake ji ya an riga yin sallah kuma me ka tsaya yi a ina ne zai kuma gayi kaga kenan ka bata mai lokaci kuma yana ganin me aikin banza kake yi Allah ya sauka wa qala uwaisul qarni radiyallahu anhu yace ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu fayanasu bi ghayrihi shi kuma cewa yi ni ko bana ganin a ce mutumin da ya san Allah wai har zai samu lokacin da wani zai ɗebe masa kewa in ba ambaton Allah ba da karatun alkur'ani in dai har ka san Allah to ashe ku abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah shi ya fi cancanta ka ji daɗin hira da shi ka ji daɗin zama da shi wanda yanzu mun ka dube mu sai ka samu babu wani abu da yake samu jin daɗi mu ji mun daɗe abun a kansa in ba wayoyinmu ba kullum ƙur'ani ƙara nisantar mu yake ka dubi kissar abdullahi bin amur bin as ai ta isa ta zama wani aya mutumin da yake so a bashi dama kullum ya soke ƙur'ani kullum fa aka ce masa yi kwana uku kwana uku kullum ka yi izu izu nawa izu ashirin to mu kullum muna iya aya ashirin ba ma izu ashirin ba aya ashirin to limamin asuba ma yana yin fiye da ashirin wani ba zai ji ba ya je ya ji kawai aya ashirin asuba ba zai ji ba kuma irin waccan aljannar da su abdullahi bin amur bin as irin tafa muke roƙa mu je ka dubi kuma irin aikinsu kuma ka dubi namu bayan la shakka ya kamata mu rika yi wa kanmu hisabi so da haka ashe duk wanda ya san Allah shi ya san yanda zai gana da Allah ne kuma me zai rika yi yana ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah din yace wa'lam anna man tayassara lahu bi dawami dhikri al billah aw bi dawami al-fikr أو بدوام بدوام الفكر تحقيق معرفة الله فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالفة yace ka sani duk wanda hanyar sauƙi ta zo masa ta ambaton Allah wanda da ambaton Allah Allah ya sauwake masa ganawa da ubangiji ko yawan tuna halittar Allah sama da ƙasa da duk wasu halittu da Allah yi in ka zauna kana tadabburin yadda Allah ya tsara wannan abubuwa ɗin ya ce to la shakka keɓantuwa da wannan ya fi duk wani cakuduwa da za ka yi da mutum ma'ana ya fi duk wani jin daɗi da kake tunanin samunsa a tattare da wani duk wani mutum duk wata hira duk wani abu da za a gaya maka in dai daɗin haɗuwa da ubangiji subhanahu wata'ala da daɗin <coughs> karanta alƙur'ani mai girma da daɗin jin wani wa'azi da zai ƙara maka imani to bai kamata a ce kuma ka ji wani daɗi fiye da wannan ba duk da cewa harkar addini tana buƙatar ne sassauci ba kullum kullum bane koyaushe aka ganka an game ibada A akwai harkar rayuwa me yasa aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya karka manta da wani rabon ka na duniya domin duniyar la shakka eh an yi mu dan ibada kuma aka yi mana wasu abubuwa na rayuwa aka ce kar ka manta da shi ka more shi sai dai ka tashi moransa wa ahsin ka kyautata wajen nema kama ahsana Allah ilai ka kyautata wajen bayarwa ka kyautata wajen mu'amala addini yajma'u laka din wa duniya. shi musulunci yana hada maka addini yana kuma kawo maka duniya duniyar ba a yi ta dan wasunka ba kawai me yasa Allah ya ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi wat tayyibat min rizq qul hiya lil ladina amanu shi na masu imani ne amma wannan bai sa ba ka yi hukuf ma'ana ka raja'a a duniyar kawai himmarka duniyar wajen samunta himmarka wajen kashe ta da jin daɗi a cikinta la shakkan Allah ya baka yana so ya ga ka ji daɗin ka kuma amfanar da kanka da na kusa da kai amma kada wannan ya zama mai shine hanyoyin da za su kai ka su baro to fa'ida na biyu daga cikin fa'idodi shidan da malam ya kawo tana ɗauke da wasu abubuwa wanda mun buɗe su lokaci zai wuce iyayen da muke tsammani to saboda haka a cikin fa'idodi shida da malam zai gaya mana dangane da keɓewa da gudun jama'a da rashin cakuduwa da su ya gaya mana guda ɗaya. Shi ne hakan zai baka dama wajen me wajen ibada da kuma jin daɗin ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala to mu ji na biyu da na uku har zuwa na shida kuma kowanne yana ɗauke da wasu darussa a ƙarƙashinsa abubuwan da muka fa'idantu da shi a yau Allah ka sa mu dace da kuma ba mu ikon aiki da su za kuma mu zo mu ji a ƙarshen ya gama fa'idojin zai gaya mana kuma matsalolin da suka shafi al'uzlan da duka wanda duka dai yana nuna mana cewa kowane abu za mu iya samu yana da amfani da kuma rashin amfani sai mu dage mu amfana ɗin mu kuma gujewa abin da zai kawo rashin amfani abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana da wannan muka zo karshe a yau wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin